karibawa rumia alemoni milila nadi egbakata ta wurata in ji ilu na wa ga ga agwa a ci shaya wee milima walaya da ala ci shaya wa na kago kandu bakin miliyan kamina wa ga gbagwa ga gawai wa yau na agayi walaya amma daga mila agwa manya ne wa ẹwọ náírà níláyà gan aṣíṣe àmì ọ̀gádẹ́gbẹ́wọ̀n àkùn obìnrin láyà wẹ́yà sẹ́yìn ọ̀gá mi ti pẹ̀tì ìpè kágbó ìwọ̀ ti di ògò nánà wọ̀nyí gbọ́nà ilé gan zambẹ́ndọ̀ méjì ìwúdà ọmọdé na sára náà adé akin dondo zanyen dondo na gàdàgbọ́ abọ́ ìwọ̀ mọ́bẹ̀ yìí na sí na agádùgbà yà náà lànà lè gàgà yẹn gàmọ́ náà ẹ̀bá ẹtú sọ̀kó dáwọn náà. da ne ya su gama na da wani amma ya ga wuce ne ga damar ake na wuga a yi su kaso kwa bala man aufa bi ahadihi wata kofa ina allaha yi hibbul mutaƙi indi a ga wuda nun ya zanben da wuga alikawali jibe sokoyon wuce alikawali wuce umar sun da soko Eh, sokona wa sunu na wadu ya boda ne je tsare tunu sada na nu ga beke nu ga إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم سقطا إيه أنا illa addinin su kucici ibon yanda cina da bai gwai gwala yanda ci jauna to na mu zanna ji rabon dan da dabo ya yi fali kiyami na gadina sai ci ma ga gumu da yaya so kuma a ciyali da ya yi gwai fali kiyami ya so kuma a kwa zanna ji bai lai kiyaya a zamanin makanar a gawon وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون sakoga mini man nana je ban da ci fi bo na je ba mi ban da ta fi yace ci na e do ma da wani ya le ba mi na e da mi ta fi yace ci da na e mi ba da wani min ni ta fi yace ci boyo soko da yin wuce na da da ya gani da eh, soko da na uji da soko eh, eh, da an ne ga da wani wato eh ebo da an ya ne ga a ce daga ga e dan na na ga da na e ba soko mu fe do soko da ga na uji da wani mu fe da da an ne da wani da an su ga mana ta soko da wani to a to ma te ga ga wuce na ga ga da soko da na a te ga uji da ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون سقط سقط بعد ما بلا وان من يوم بلي ايه sai mai wala littafi da da magayin da annabi wake soko ga wa eji ya zawanja na soko ya littafi don wabba ya zawanji zina mu wuka ta hukunci na littafin shi zauna mata yawon laji annabi na da wọn ti ṣe abẹ́gbẹ̀gbẹ̀gbẹ̀ wọn yíyí gan ẹkún bá àlọ́ aláàjù gan ẹkún sọ̀kọ́ bọ̀ wọn àìjà àmọ́ zanẹ́gbẹ̀rẹ̀ ní káàfin náà ada ga wabe da wani na zalali kafi a ga baya ne ga zaunci ya lafe da na ga mi tu sokona zaunci e boye na soke e baya da wani ne litafi no be ne ji karatu ya ne e ba mu nu ya kende ya na a taba ga ga ane ba karatu ya na kwa ne la litafi ya na ga isokwa e to gama adalo alai sokwa lugwa ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون sakwa akwai shari'a ganye na bai su malaika ne to annabi ji so ci ji ne ya sakwa ne ga ganye ne ci mana bodo wuni زمانا هي أبتكا ومشوكو لأمنا وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين sako na kani na ibe gani be annabi jina ngai kani na wobe ya be littafi na to ya ga magana kan gabanci tucici beya tucin na mai tu tuda na da da ayina yanayi gani wobe ayina igba a tutucin na zuma amma gwai na gagana a tuci goyi ni ga a jashi zan na yi aga peta tiya acho soko da ichi gato ita yari e ne ga ne ga yi ga da yi yana lotu bi wani dani mi ta ma da yi e ga yi ke ne ga ne ga jina فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون سقط عن يبدأ بأن باوانا جيبوا kamina wo bebe bana kamina idela litafi yana to egama magana kan gaganci tucici beya tucin na nama beya na wani tuye na gana zuma yanayi gabe zanna ji na yi ga abu ya gana tucin na gana amma tucin na zuma a ba ci ba a yajen so ko ga iya alkawali gobe wani da wani ita cin ya ga ya jaci ya ci gagato ya to ya yi ke ya gomi ya goyi ni ga ya jaci nan yi to ma be yi ga ya riya ke ya goyi ni ga ci ga ya ji wani so ko da nan da kada zumu yi ta zuma alkawali no jina wushawa za wuce shi a haga yi da nan ji ya da na ya tiyan mi latu yana a to haga yi da ya tiyan mi latu foro so ko na أَفَغَيْرَ دين اللَّهِ يبغون وله أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طوعا وكرها وإليه يُرْجَعُونَ addini na je su wanda yawa gaya jan yana mafi sama wakakin na patuka su ko zanen bana to zanen bana ebe wuga قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون annabi lugba wanda yawai da zan ya yafe sokon bauji yi magwaye da na sokocin da yayi yi ma goto na annabi ibrahim na to annabi ismaila to annabi isaka nan to annabi yakuba nan to yabi jiya to yi nasa kula ya annabi mutu annabi musa to annabi isa nan to yi gane su ko gabe to yi gandoci na yi gabe annabin mutu shi nan to yi gandoci na yi baya annabin mutu daga yaba to yi ci annabi mutu je nan gaba yi annabi na yi igbo ya la erikeda ga annabin nan yayye wannan jiyan ya mina yawa ya fasu ta ya soko yi a to ya fasu ta ya soko da nan ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين زمنا نتو addini na jiya musulun na so ko ba a gwagwugo alkiyami gabina ga a gwagwugo so ko ba a gwagwugo alkiyami gabina ga a gwagwugo zan nama alkiyami gabina ba ta da miliyan ne ga su yayin wuce cinan a cinan كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين كيف قالوا لأنه النجم باونا نجاتي منامو بكيت عينه zuma na alimamu jibini na anina a tuma ke ɗewa gatucin na doruwi wannan bai daga yin ba su kona yana yi magoye na huwa ga tuci tuci su kuwa wannan bai yabe so ce yin laye ko bina kutuci na yada a na gagwana أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة الملائكة والناس أجمعين لأن نجي نينا دا دا نغاني أني بو فيتشو تو أني بو ملائكة تو أني أني بو لا غوجي مين لا وانجي وبينهم خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون لأن نجي أتكفي أني بو sọkọ máa tí tara ẹbí àti wọn àtọgbọ àti àbàdàrà fẹẹ ti máa tí a níbi yíyí mú yẹn. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم أفعل نجي أواتنا زمانا آيه يلينا أكي أين جاين لنا تازنا تو إيه so ko wa faɗa yin magunya. illan ladin kafe rubaju imanin fun masjadu ƙufwalle tukuna taubatun wa ulaika kuma bwamun. e nanen da a cimma na bo bai soya tayani na zumana a ganin soya tayanu gada yainu a cikin fẹ́yàtì chimbomana àti èdèmọ̀nà wa àti èdè chimbomana kàti chimbomana sọ̀kọ́ bẹ̀ ká dàgbà tán àgbọ̀gbà tán ìlànà ìgbàmọ̀ ìlànà ìyá dínà. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين sakwai e gani da ci mana bana amma su fiti cin ba na a goyon don da ya gwada na jiwo ne wo ba nun ga dokun kana kawo ga shakin na a ci ga alamin ya ya sabe wadan yin ne da su koyi na sai ta kuwa zanen ya gaba na tana ajiye ya zanen ma da zandon da na boye fari to ya gaba sai ci ga ta zaban gawa janan jina لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم kuma ya da kyan mai wannan ba su kuma sanya mai yego mai bayanan ya za a gabi wani ebo soko yandan da na mai za wuce ga yanyin rona to sokoke كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة التوراة فاتلوها إن كنتم صادقين يقول بأن يجي فاتوا في واليونو يا بني إسرائيل هنا جنا سينا أشلا كمين يعني جنا كافي أشا تورانا كنا نبي داغتو إذا دا تورانا يبوي ليه أبكي بني إذا دانا ويا تقول هنا فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون sako ga nan da bayan zuwa ta sako zumana mu tsakke wani ne ga nan ga da nan ji ga sako ta nan mai da nan da tu sako na dan ne ga ga ne ya amina ya tudu na kuna kun sadaqa Allah fat واتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين annabi nuwa wanda wani ga eh a ci ga ga so kon mun ga nero ya mi tu addini ya annabi ibrahim na goro na e bana annabi ibrahim dan ni ga ni je wena in أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين kakan kai katana kai na cikin waya da wani ga musu kuna wanda na gi makka wana makka na dokon bidiyo na umar bawu ya zaman gizbai na فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فإن الله غني عن العالمين kaka wuce aya da ci da wani ga ne ya ki sokona onga yi ta kula nan bi ibrahim fe la tu bi ci kanun fe tu ka bi ci wa ma fe har bi na wace bi ci zamu ci da na da ya fi sokona da wani a ya haji na jipaka ta ti da wani yo ebo soko ya zaga da yin alulu da loto haji na da na maga kuke da yin alulu da loto haji na yin malwa na ebe ruga soko afuni ke nina da wani da ci wubbe ne wani ruwa قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون kakuna nabi ibrahim fe latu bici kaninu fe tu kadano wa mace kakun shon har bi bani na mame gaga wace wada na bici a ibrahim kakun shon zandun da magana ga da makka zamu ci afira na da ya da wani ajigi aji na jikpaka tatiza wangiyo ebo soko ya zagade no alulu na loto haji na dana maga kuke bena alulu na loto haji ne umalu ana ebe ruga soko afuni ke nene na wangiyo ga ci ugbe ne ona lugwa قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون annabi ga yaron ya yi manya yahudu da nasara ne ki mu bai ta ci mana mu bai aya ta ya ce ci ce fa wa wani ci na je gina ne أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يما يهود بن سارة ebe ki igbo ya kana ne ya yi manu jin be sokoi ne ya ko sokoi don wiwa wuce mai yawuwa ya gwada annabi alafan ya tso mata da ci goro sai ci faru da agwalu da binakuna ya kibe da wani gida na يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين yana ya yi ma nujinan ya ga mi to ya zan da shi mini da naji da ni kafi na ala ya ku jaba daga ya mi lati soko zumana ya mi lati soko amina ya tutu mana waci ya e ga mi to gana وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم ṣé mo bẹ̀rẹ̀ ti láti ṣe mọ̀ náà gbogbo sọ̀kọ́ àmọ́ ẹ̀gbá ní dábì ní sọ̀kọ́ yà rẹ̀ ẹ̀ mí ni ẹ̀ ìyẹ̀bọ̀ máa tún ti ní sọ̀kọ́ dábò làǹdẹ̀ bàbá wa sun ṣéèkì làwọn ṣẹ̀wọ́n gbàdá ọ̀nà dáa ẹ̀kọ́ ìgbòho náà. ẹ̀ ẹ̀ mẹ́mi sọ ayé ìgbà tí ṣe owó náà. so ko ga wani te egun ji ya yi da wani abu ke da fe da nan wani nan ya da abu da nan ji ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عدوا عليكم وإذا خلوا عدوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور soko wọn yie zanyo yunga eyo amewa ya iye mọwa ni ìgbàdí lè níta tó pátá ní tó ṣi zanyo yunga mọ yunga méjì alámẹ́gùn lè ní àfọ ìgbàgbà àgbẹ̀sìkẹ́ ẹ̀dẹ́ soko kéńdé àgbẹ̀sìkẹ́ ẹ̀nà zanyo yunga mọ àbẹ̀kẹ́ alámẹ́ akẹ́gbẹ́ lè ní àfọ ìfọ ìgbà ìfà àfọ ìdí ìgbà ìdí náírà ẹgbẹ́ yẹn ní nínú sọ̀kọ́jì ẹ̀ mẹ́rin báyìí yẹn lè jẹ́ àwọn náà ẹ̀dà àgàrà tu bẹ́ẹ̀ mọ̀ náà èzè ẹgbẹ́ ni. sọ̀kọ́jì ẹ̀ mẹ́rin náà ee sọ̀kọ́wùté nínú fi ń bẹ́rẹ̀ àwọn yìí wọn. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط سقطها قبل ذنبه يبقى يمجمجي ينبع العين ينبع المداد ينبع فداد ينبع العين ينبع المداد zanna ya fi mani amma ya bayan da wuban ya ci sun da soko yan da na ga kwadiri na wa dirira e eh, soko wa ma eh, ya tashi shi ne yankun na munafiki da tsa da ajiye na soko a mutu da hukuma na laujina وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم أنا يلقى ودعون كان نبلو أن يقوى وبكذا بيزاوجينا wace wa bana mu ila gurja ce ji ka gugu ne kuna so ko wai na wai ga kan da ta gurji na so kuma ke na wai waje ka dini na ta gurji na إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون kamne na mbechi ọgbụgba e, mmechi n'ime egbo àti wàhálà àga ya na church nga yi na egwugwa ya na mezi yi eja kwuru na gbagbu yi ma church kawne nga ekwetu ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون سقط ايه سيتي نوتشين meme kuyan badar na kan gama yedokon esun be soko da shi zama ya dadra soko be wuce ne ba ce kamin dondo bẹ̀rẹ̀ gbàgbọ́ yẹn ṣáájú ọ̀rọ̀ mi fi dókun ẹ̀jẹ̀kọ̀ náà. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين سوكوكا أنمي نبا ودون كامنا وبيبا بيبا كويسي مثلا آه أساسو كونغو يكوشي

هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين sọkọdọ ee yẹn dáhùn ẹgbà gbogbo yín ìyá ẹkọ ní ètò àtẹ̀dáná yèé sísun dé sọkọ bá etí tí wo lànàgbà bẹ́ẹ̀ rè dọ̀gbọ̀n etí káàbù tó etí àdéhè tó etí yẹ̀wọ̀n àdéhè. malaika jibril a kun sun da gutsun ba ta ma ibe mai da tayi ne وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم gbogbo màláíkà kún fún bagúta nù bẹ kún fún bagúta nù sọkọdọ ìlà alábẹ ìlà alábẹ ẹgbọn ìdẹgbẹgbà àtẹgbẹ ẹgbọn àtẹyẹgbà fáyà yìí yẹn báyìí mo dé ìtàkì yayin goyi balla ya ke jin ya dokun wuce fa ba su ko mun da wuce da ban dan da unda da zan dan da ba dan dan da ba ke da ba su ko su mai su zan ke ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. mana wacin nashi sai su lawo ba ka bai ne wada shi na kuma lawo biki da ne in da shi ayi mina abu a shi ba lo da maji da zakadi ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون nana kamina na nija na nufin kuma da ina da na nufin kata annabi ce wa mu ga ci ya ta bu annabi mala ga su ko ba go so ko ga in da to wa mun ga ba in go ga ta in ba mu ya ma ja ya saba e ba ne da annabi ji na ku ci ta ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم انا في سما وكاينا في كم من فاتا سقوم يوت من فادو يعني ما بعوا انا من زابا سقوم يوت من فادو وزيني اتنا ما يبغى وزيني مورو يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون يا إلى قرنا جاء في سقوط دوجنا أبا دي شاشا أتي شاشا وما أسن بسقو باتن لا يدوبانو واتقوا النار التي أعدت للكافرين sunba soko ɛmɛ tɔni ne de nana alaw la tɔ ye sisi a nana awɔ sisi ne. wa atiiru allah wa rasuula la'allakum turhamun. yaani tu soko sotu tiɲɛ soko ɛgbɛ ma a kun ye. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمؤمنين للمتقين esani nyaayi ba lotuna gano ya beti fanda bari ba sai ce yabo na maga alijanna na ita alijanna wuce yi lulu sama kutawa da kin kutawa mai nuna ta tsaye shi shi yana na yi su dauna الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين anan da ne yi wani jadina lokaci na eba gwana ta lokaci na da ba ta wani amma za a je wani efa lamme za a je na ẹwùn ṣe aka diki ni wo amma efa bai da wani yi da wani yi za kwana su kwanu kai wani yi ji bolo bolo na والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون soko ga ba nan ya ga ya nan ya ga nan ya naji kuma a tika ci hati binaku ada ka soko ada ta soko ba ada ta soko ba ne ku kwana ya ku soko na zambendo zambendo da bai tabe zanna lafi zambendo da bai fade fade zanne lafiya a kebe soko zanne ji mai kwata ya ce lafiya ba zanne a ba su mai kwata ne ji a ta baya أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. aljame e e enyewe mawanajima nuwajeje fitaha kunzona amana kin banaji degenna gawa ama besokoye na aljanna na gatuno cijina قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين كل سكون بوبلاني أتينا من شجرنا دعنا وصوما دعنا وتيه كمو دعنا تتكمو ودعنا تيه كمو وزبعين زمنا زوشي بكتنا هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين نعم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين يدان قاتل تبع عنه كبير لا يقص قد أولنا إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين أنا يمما أنا بيتنا lẹ́nu ìrètò bẹ̀rẹ̀ àgbẹ̀tì ìrètì tó ìrètì náà bẹ̀rẹ̀ yín nana ẹgbẹ́ nana ètò ìwọ ní iye lẹ́dà ìrìnàjò àká nínú àwọn ènìyàn náà wọ́n bá mẹ́rin yín náà ẹ̀sùn bá bẹ̀rẹ̀ àwọn bá bẹ̀rẹ̀ ẹ̀sùn sípàdé wọ́n bá mẹ́rin sọ̀kọ́ bẹ̀rẹ̀ bóyá lẹ́yìn zamezi da ala ke soko gba ubi na ebo mai adada metiri ya suli ni ebo ebo soko na to ce wa zanu bisa وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين ebe soko sa zamezi da gurmi ne ba mai mutuwan gina da mai lamana wuce yi ya

sọ̀kọ́ gan-an nínú ilé rẹ̀ àwọn onígbà lùtí pẹ̀tù sọ̀kọ́ lọ́bọ̀ sọ̀kọ́ ọ̀nà yẹn tí a gbé ya sọ̀kọ́ bẹ́ẹ̀ ìpè rẹ̀ nàìjíríà lùtí pẹ̀tù àmà ìmọ̀wé gbẹ́yìn ìdásàtúmọ̀ alábìnrin yi ìlú ìtàrí. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون sọkọ́nà ìlẹ́lẹ́lẹ́ lágbàbà àlùjẹ́nà ìrìnmọ́wọ́nà kọwàní sọkọ́ àlá zanaja bici pekin nínú ebo tí ọkọ̀yẹ gbogbo náà bí ne yẹn gbọ̀wọ́ pẹ́yì ni sọkọ́ àlá àlá yẹn gbèsà. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين sọkọ́nà ẹ̀mí ẹ̀mí láàrín ẹ̀bà ìjẹ́mẹ́ ẹ̀mí ẹ̀mọ́ sọkọ́ àlọ́dà wuye wunde su bine ba to da ni zarin ba wuna eh ne ya ce cewa da ya ci to ila ga da ya da lokaci na ma ya da ne kuma ya kuma yana ya ya tagi ke ci da shi ne so kuma annabi wanda ya za ne annabi ki sokoya a kai mu tuci na matuci na yi ya agwa ga bedo kafin bena ni ere le gan annabi da tu eto ya da je ba dini na wanda da kafirci ne tule ci bena zamben da da je ba dauda kafirci ne fe bena e ba ju ne kafirci uke so kwa e so na ba ta waya da ne ji e jaji kamin ben da mun ba sa tudana وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين annabi onji sokuya atole onde ituchi tuchi na nchi hizi goga shizi bego katu ubena ni acha daga wa a abe ke wanda da tuna ko ma aunu ya da ba da addini na ne jina da ba alada na yake yana landan da da je ba addini ba duba alada na yake bena abe ne onke ba yana ne da so ko da wa yin e general ba tuna a tebe church a sun ba a tebe sun a tebe a tebe sun a tebe ba ba so ko uma yi kai kaci e fona bayuna wa tebe do zanden do adami ne bo ne wa ibada na zane ne bo wa ibada nje mi ne na idayin yu zane wa ibada alkiyami na idayin domin ya daji domin ya wubata yana zai daji ya nuna من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وانوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين سوكو با وجي نا وجي بو با ني النبي نجي بو كانا da na je ani tu soko na bẹni aba ẹkú gùnre àmọ́ tí ẹkún ń sọ egun náà àtọ̀gbò àgbàna kan àmọ́tọ̀gbò kan ẹgbẹ́ yẹn ní ẹgbẹ́ ẹ̀kọ́ sọ̀kọ́ náà sọ̀kọ́ náà fẹ́ẹ́ ti wọ́n ẹ̀yẹ bọ́lá nílé láyé ń bẹ̀wò كمني بغتنا وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين آمين sọ̀kọ́ na oúnjẹ na oúnjẹ gbọ́gbà ní na ọ̀tẹ́kù bèèrè ìdánilé iṣẹ́ ìlú gbogbo náà yìí bẹ́ẹ̀ kọ́ dání bo ẹ̀kọ́ kyẹ́rẹ́ náà kámẹ́rẹ́ náà na máa fi ẹ̀kọ́ na náà náà agbana kan àmọ́tọ̀ gbogbo à ẹbọ yẹn náà bẹ́ẹ̀ gba ìyọ̀kọ́ ya soko mai gane na nan yau gana ngayi aja gaga ya wuce ci yi fadi yi na kukuna yi kuwa nan to ni ya ne ni ya tiwe da ci ne ne na ya yi ci lona abu ci yi pe boro wa ma wuce yi ete ga ne ya ci mana bodo yi no e ga ne فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين سكون بدن جلا زمزي تو بدن جبان يني بدن يني جبان تشي باي بدن على كيان هنا سكون وانا نزي يجي بلو بلونا يا أيها الذين آمنوا تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين يا شكون من جايما نجنا يدا مستوى نجايش منا بنا أغلق جبدا بحجين يجب أن يكون هذا بنا يكون yace dole ke bursu ko na gida zuwa yau wuce na ce na balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin maso su ko so ga yi ga goce nga mai gudace na zangar da ne eh, tuza su mana so ko ga yi da na gaza ne tuza su mana سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين sọkọ bá bèrè yìí lágbàsú tí ó bẹ̀rẹ̀ ń bẹ̀rẹ̀ mẹ́lá ó so kuma lawo gangan da bayyana za mu su mara ko bacina eh, eh bajar eh, wato ci mara ne ya ne na ci ne a to ci na ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم masɔrɔfa kun manuhu ni ya bi taliya kun wani koda ya yi fahimkun wannan bugu faɓuli na halar mu. a bai na da da wani da ɓeba na zaba su da aya ko shi na. ee eh, ele bada mmeji nga ire no ụmụ adị na echimada mmeji echimba nye binakutuchi na nnama echimba echimba nye binakutuchi mmeji nwa bi ahụ gwere gwere za na ebe ya na etinye egwu nye na na سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين sọkọ tí ẹgbẹrin ti ti bọ náà ẹgbẹ Eh, na la paso china amala amana gamin don dobe na ga na ga ya paso ko na ba na ne ye nu wo e ba ya zawana na ji ma wa bi ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونه بإذنه حتى حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين سقوطا alikawo nínú ojú lòun ònà méjì náà ń ṣe nga ìkànnìmọ ètí ẹkùn ẹwùdò ètí tí ẹgbẹ ẹwùn káàkiri jù náà ẹgbẹ náà wọn bá sọkó náà yà dé àwọn náà. àmọ́ ìgbàgbọ́ kẹ́ńbẹ̀tì tí gàdé ọmọ ìjà sí ipe tí ó wọ ìgbà méje àgbẹ̀kárí náà ìtòbẹ̀tì kàtẹ́ ìgbà àgbàyá náà wace Allah ya gwada da jina har yin ya ne su kuba na zuma ne ne wani su kwa lawo ya ne na wanga yi nasara ni ne bo adida ne wani jana ni ne bo adida ne ya wana ya kuwa goro da ne ne ga na mai da ya ci haji na sakon dokun ba go sarin ya ga na ya mitu da gure shi nan إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غمّا فأصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون sọkọba ọlọrin kamina ètò ìdọgbùnà ya ìgbìchì yéjì rẹ kàdé ya nínú ìwà ìyẹn mẹtì ba ya ó ta ní à har tuci fiye yiye zuma ebo sọkọ nga egba gbẹrẹ gbani eti egbanyo sọkọ ga nwuchi ebo na egba nye gbama ebe na na ewa ụma ebo ere ya niile mba esike ele ahụ agwụghị gana e, nyemdendo na dabebeghị na chọọchị too chọọchị nna m ọgaghị etumepe na eji na ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق وظنون غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم ۖ والله عليم بذات الصدور sọkọ́ mẹ́rin wọn bá yìí kámínà èébé tsàní gúnná yẹtsà ya ibi nyama kìí yẹ méjì tsọkọ̀bì yìí ná yẹjẹ yẹ kàdé ní bẹ lómi ní wà á tó tí ma fẹ́ yìí zùmẹ́ yìí bó sọkọ́ bẹ́ẹ̀ nǹkan yìí bá dọ̀ ọ́nà bẹ́ẹ̀ gbà yín etí yẹn gbà yọ ẹgbẹ́ wọn yìí bá yín gbà má etí yẹn wọn má fechi nke nyemeji na-eji nchichi dị elu sọkwa na kangadanci irigayi suna sun yamba fada yare yamba ta cin yare su ma yamba ne wana ngai kamina na yawa na bata sọkwa na awa ya ŋutsu yi ebe mi na egbe betutsi na sɔkò ŋutsu la ee ya zuma na nyɔnba mi be na soko awon ayi le tsetu la nbɛtsi yi mi na yi ma apa ati pa sɔkò kpa na dza na ŋuga yi atɔ na la soko ya na pa na ɛgbɛgbɛ gba ekina izwan ne da na waye tun ne su ko ne ne be da na wa be ya annabi ga ya awo ga pata to ne be be ne ne sara na to ne be be ba ne cin ba ne sara na da ne ba su ko bolo dan ne ga ne cin so ki ba ne ba na ne ma Allah wa ya na e ga ba na a da ya e ne tun su ko da a ga dan na na wumi na aburi nan na ba bona annabi ba gawa ka yi da ce ki katalici ya zo yana da ka ga ga tuna wuce ga tiya da bana wuna wuce dole na wuce dole tutu sako da ebo yi ma zawani yi ci ne ipe na ti egbe ya zo na yini la yana bi ti egba oni ilawi ku ti ya ele dodo yi ila ila na bikin da ya bani kuiti ya yake ke da shi kai ce su ne ke na bikin إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استذلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم

إيه، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض إذا ضربوا في الأرض أو كانوا جزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ما نجنا إذا أتى na ya gafe ga ɗinin caji na kanina alakiya a dazan lokuna kuma agafe kuwa nina a fe gaga da ya ga etun na etu soko a lambon da tu nini abuwa a don da nini abuwa soko ga nila na nala ebon wulun fe wato zuzu ya na je soko ne سكون ويتسن لتنا ويلونني ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون sokɔbi ee soitsi ŋdɔntsewu ne le kunyɛ bɛbɛri na kangama ye dokwa esunde soko biatsi ŋdama ye adadi asoko be wutsɛnu ŋgatse kami ŋdondo be gbagba ye ye tsa adi ala ne di dokuna giko na. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين سوف النبي لقوا ودعوني كان لو بدأ بيقول جيبك ah a sa su ko ce ya yi ha e kwaya bagari na ma nga ina wula malaika kusu egbaguta mu ha da yi na tsoci eh, malaika ne kuma fata daga eh, zai wani cici mai da ya ji iri mai yi nan bala in tasbiru wa tattaku wa yatukum min faurihim hada yumdirikum rabbukum hada yumdirikum يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة soko sokoda ɗaya ya gane mahubban ya yi kwane tuwace da ni ya yi ci sun da soko don ci ciwo ga na ya yayi daga ya ti tabo tsoye a beye ma malaika ji da kusu da kusu fata mai وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم hakim mime malaika kusu ba hutan na be kusu da kusun ne so ko ga ina la be ina la be bo don do ba a fe be e bo a fe e ba fa ya ye yan ba e mo de tachi bi ha ye bo e da na ya ke be ya do wuce fara ba so ko mu don wuce da ban don do mun da be zan don be na dan don do ba fe be e ba so ko e su ne tu zan ke shi ngama i ba be tu na we na bo na ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين إنما مناوة النجي sai ce lawo ba kamar ne wada ji ne ko mu lawo biti bayanan ndo chali mina wa je ba jalo da naje e zabagi ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون nana wuli kamina la ne ya nabi bi ko ne mai na da nabi do ti yego au ikata ci wana annabi ce wa wu ga yo dan do ci ta ko ko do ta ko bai ɗawa ma jihar saba ya bada zanen jibi na kuta shayi walillahi ma fi samawati wa ma fi al'ab yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha wallahu ghafurur rahim ina fi samawati ina fi kin mana so ko mu yo wani fadila na gabo ne gana mabawa na mai jin wasa ba so ko ya tuna ya fada wuji ni wuro ya tuna mai gwe wuji ni wuro ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu riba adhafan واتقوا الله لعلكم تفلحون يا إلهي قولنا لا يجب أن تكون بوجنا إذا جي شاشا إتي شاشا وما esu bɛ soko bɛɛ ti bɛ yɛrɛ de wa gan. واتقوا النار التي أعدت للكافرين sọgbẹ́ sọ̀kọ́ ẹ̀mẹ́ ìtọ́ni ní ẹ̀mẹ́ nana aláwòlá tó ayé ṣiṣẹ́ àmì náà wọ́n ti yìí náà. wà á fi ọlọ́ha wà rọ́ṣúlẹ̀ làálẹ̀kùn tó hàmún. ìyá mi tún إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين سوكما يسمي الله يدعوتنا يدعو أفضلين يسمي الله يدعوتنا يدعو يدعو في فضل يبطل شيء بنا na ba da janna ne ga da janna wuce ya sama mutuwa da kin mutuwa mai nun la ta yi shi shi yana ne sun gauna الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين هو لو أغيب أنه ومجادنا لوكتنا أبوانا ابا كيونا أما غير جون أفا zanbe jiga jana irin shi haka yake ne wo amma ya faɗi zaman giji zaman giji da kwana su kwanu fe mana da je jin bolo bolo na والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون سقطنا بأنه يا غير يا غير a جانجي كما عاتتا شاتي بنكم ada akpa soko ada ata soko gwa ada ata soko gwa nye nkukwu ana ya akụ soko na zandendo zandendo gbagbe ifabe zandaga kun gbàgbé gbogbo fábèsì yẹn lẹ́tì àtẹ̀lé sọ̀kó lànàjì mẹ́rin kẹta tí wọ́n lẹ́tì àdùà lànàjì. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون عمل من يعمل من يعرجي قوم àti tààtààtì nínàkú na àásòkó tàwa yẹlẹ́ ìfinàjìnà zandẹ́gbẹ̀mẹ́ fàbẹ̀zẹ̀ ìwọ̀n yẹlẹ́ ìfìà àfi sùkú dábìlì mọ ìpètà etí lè fi náà bá jí wọn àtúmọ̀ ìgbà lè fi jí àtàwọn àyà. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين zanne je bagaye ba su ko ga idi be ga fara ne so cha ko bani ba aljanna aljanna e miye mawannan shi ma no je je fita ku je amma fin ba ga fi de ben da ga wa ma da so ko na aljanna na ga tulo ci na قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين wani soko gugu yani eti zane shi to ila ya nan ya so ma da zane ti kimbo da zake ti kimbo ya ne ne ce ne kimbo so ga ga mana zuci ba kafe na hada bayan linnas wa hudan wa maw'izatun lil muttaqin na ne ga yake ya da wani yumai ba mu be sai santu ya zane ne sun sokona wala tahimu wa تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين أنا بنا كما يمنا نيم ماما ينا تافي تما بكيلو ينا يكي سكون بوجينا إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين أنا يا ماما أنا هنا إيه للي يتوب بيتي يتسوه dùjẹ́ tìǹà dẹ̀ yín nana ẹgbẹ́gbọ́ nana ẹfọ́jú wọn ní iye ládàá zazata kandila wọn ní iye ọ̀nà wọn gá mẹ́yẹ yín náà ẹ̀sùn gá bẹ̀rẹ̀ wọn gá bẹ̀rẹ̀ ẹ̀sùn soko wọn ebo yi sọ̀kọ́ bẹ̀rẹ̀ bó yìí lẹ́yìn wú zànẹ́jì soko ẹgbẹ́ sọ̀kọ́ na ebo náà ẹgbẹ́ mọ̀ yìí àdéhà ló ti ní àtúmí soko na sọ̀kọ́ náà tó ti wá وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين ebo so kusa zane za guru ne ba mai lotun wangina umula mana wuce yiwuya am hasibtum an tadkhulu aljannata wa lam ma ya'lam illahu alladhina jahadu minkum wa ya'lam as-sabirin sọ̀kọ́ gan yẹ̀yẹ́ da èmi ẹ̀ máwọn ná yi yìí e, ẹ̀ nàgbọ́nà ni sún gàmé ju kọ̀ọ̀kan yẹn lábẹ́ ọ̀nà wọn sún ìyá ẹ̀ ẹ̀ sọ̀kọ́ gan yẹn yìí dé ra wọ́n náà yà á bìtí pé kí n tẹ́kọ̀ọ́ yẹn bó sọ̀kọ́ náà yẹn wọ́n ṣáà dé ya sọ̀kọ́ bẹ́ẹ̀ yìí dé ra náà yà á bìtí pé kí àmà yẹn gbọ̀ wọ́n gbọ́n yìí bẹ́ẹ̀ sàtúndà ágá bí wọ́n yi lọ́sìn ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتم وأنتم تنظرون so kuma e, e, e, ya yi ne na da na aljanna lima wannan kawai eh eh so kwala eh bi bai ce kure zane yayin gbogbo gbanyi ne so kwa ala yahudu sha وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين so kuka in yere be ga ga da aljanna no emiye mawo so kwa rana ne ne ce ko e gubo ne wuye mu mini wa to da ne ya yi ba una e ga ya ke ba be tu tun ila ga be da nkwa lokaci na ma yebe ekuna ya gune na ya hakke gi fe ci lo je so ko ba annabi unje za udango annabi tu e unje soku ya afebe mbe ituchi na matuchi na echi unje agwo gabelo kafe mu ubeno ni elele gan annabi da tu kuma uwu e, ekon ya gaje ba dinin na wanda da kafirci ne tìlẹ́tì bẹ́nà làǹdọ́dọ̀ bá ìjọba lọ́wọ́dà káfíńsì ní òfin bẹ́nà ẹ̀bàjú lọ káfíńsì ó ké sọ̀kọ́ ẹ̀rọ sọ̀kọ́ máa gà àgbàtà wọ̀ ẹ̀rọ lẹ́jì ẹ̀ẹ́dájì yìí kámi gbọ́ngàn ní gásà tún dáná. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين سوكونا annabi unji sokula a kebera mbe ituchi nama tuchi na ichi unji gobe shi ujo bebe kafin bena di eh, a ca daga wa tsuwa a da ke wukata tsuna ko ma a wuru ya ba shi ba daga addinin na rai ya jina wanda ya ba alada mai fefi ne na zandar da ba shi ba addinin wanda duda alada mai fefi na a da yi nan oke su ko yin ba su ko ma a wata yana na je ba jina su ko ma wa yin jina rai ba tsuna a fede tsoyi can ba a fede musau a àfẹnugá bá sòkó o máa yi kékachi efona bayuna wọn àtúwé rò zambendo ademine ebo na iwa ìgbàgbà ìjẹ náà zanebe ebe wa ìgbàgbà ìjẹ mi na ebo náà ìgbà yín òyò zanebe wa ìgbàgbà àlìkìyà mi náà ìgbà yín òyò bèrè yìí máa yà dájì bèrè yìí máa yà ògbàtà ẹ̀ a dájì àyíná. wákà ayé mi min yìí. سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين سوكوبا وجهنا وجهكوبا النبي نجي وكنا zane je anu tu a danyi aba ekun re amma fi ekun ce gona atogbo agbana ka ma togbo kwa ebo ne ne da ko sokona sokona so ci وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وانصرنا ينصرنا على القوم الكافرين ayi mani guba nye anabi na ŋutsɛko le zane de sɔn bi ne to na na yi do kun bɛ yi do ɛkɔtsɛ na k'ale ne la ne de ma fi ɛkɔtsɛ na na na kan bɛ sọ̀kọ́ gan ńwẹ̀ wàhálà méje láyé gbogbo gbáyé kárí ní ba báyìí báyìí tí tún yẹn wò yẹ̀kọ́ yẹn wò gbọ́nà sọ̀kọ́ gan gànà là méje gànà ńgá yìí àjà gàgàrà yà wò sọ èyí yi yìí fàbẹ̀ yìí yẹn kùkù náà yẹn kù wọ́nà tó yín yẹn lè yẹ fi wẹ̀ bẹ́ẹ̀ kùn yẹn gbẹ̀nà wọ́n sábẹ̀ yà yìí ti lónà àbìtí yìí pé gbòòrò wọ́n mọ̀ ọ̀kyẹ́ yìí wú etí la yà á ti fi bàtẹ́ wọn náà فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين سقطا يا إبقى إزلاء الأمنجي egbada ne gege mine gege mine gigege tse egba yi egbada ya le kia ne ona soko wa nufe wa da ne je je bolo bolo na. ya ayyuha alladhina amanu in tuti'u alladhina kafaru yaruddukum ala a'qabikum yaruddukum ala رقابكم فتنقلبوا خاسرين يا لقرن دائما جنا يا غني كلا لا تشمنا بنا على كوجه بدل الدين يا بنا يا في هذا بني في بنا yace bai laifin gursu kuma da nan ga su yayin wuce na ce na balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin maso su ko so yau سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين sọ̀kọ́dà bẹ̀rẹ̀ yìí bá dẹ̀sùn tí gbẹ̀yẹn mẹ́láwó tí ní yọ ẹgbẹ́ ní láyẹn pa sọ̀kọ́ bàtí náà sọ̀kọ́ mẹ́láwó jẹ́ ndóńgbẹ̀bẹ̀ yà ná wà lẹ́sùn láyẹn pa owó bàtí náà ẹgbẹ̀yẹ wàtò ìtsẹ́ bi ma ولقد صدقكم الله وعده إذ تحصونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أي من سكون بري إذا أنت سنشي بين بنا نمير أشم نبنا إبنا هاي لقى سكون باتشنا سكون من لا وجه أنه لا يغمين بين بنا غاوة سنة غاية أو باتشنا Eh, elebala ne um, nga yeno mumabine ekimba nya binakuti kinama ekiba binakuti ekimba nya binakuti kinaji mwabi soko gawe gawe be zanaji nayi kan na wofe be anisa etie gumne kona be bamba soko ina سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشرفوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين سوكو من بيني إبان ìgbà bẹ̀sùn بيني bẹ̀rẹ̀ gbàyẹ̀gbà nílẹ̀ àti ena eh, la paso ko bacina amala gamin don dobe na ga wasu na ga ya paso ko bacina eme bada ne je ni wo eche baya za ala mi jima wa bi ولقد صدقكم الله وعده إذ bi بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون من ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين سقطنا alkawari na fi da yin wani niji na wani mushe ngai kamina ya fi kun yin wudo ci fi da yin wuka fure jina ya bana wa ba soko mai ya diyaru na amma ni gagan kyan da tuci ga ga ne jaci ya ke tiye wani zanne zo har da kamina ya so da cita can yi ba ga yana ya ce an yi mi gobe da shi na har ya yi soko ba na zuma ne ne wani soko a lawe ya ni na ngani nasara mine bu ali zanne wani je na mine bu ali zanne kuma wani ishi ba ya kuye goro zanne yi mai cile amma ba na yi fabirin ye ga jina mai ga ya ci haji na so ko do ku be da ne wa je na mi ne go ari za ne ku mai wa na di shi da ku ye goro za ne jo e bo yi mai ci ne amma ba min na yi fa be yi ye ga jina mai ga ya ci haji na so ko do ku ba go sarin ya za ne ja mi to e za buru shi na إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول أخراكم فأثابكم غما فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون سكوما هنا يكمنا يتين يبنى يتين بيشي yeje ya kaze ni ne gumi ne wa iye mace ta tuce wasu ya har tuce fiye iye zuma ebo sọkọ um, nga eba bẹẹ gbanyin eti gbanyin sọkọ gaa ahụ tinye ebo iye gbanyin gbama ebo yi na ewa ọma ahịa dị ya niile mba esike ele ahụ agwọ ya gana ee nyemdembe na nyemdembe na gabe dị na chọọchị kyo wa tso chin na mo nga yi e tso me pe ne ni ji na ta umma anzala alaykum min ba'di al-ghamm amanatan wa asan yakhsha ta'ifatan يظنون بالله غير الحق غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في إن الطائفة قد أهم غلبتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أن أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور sọkọ́bẹ̀rẹ̀ ọ̀hún báyìí kámínà ìrẹ̀bẹ̀ ya gúnná yẹ̀chà yàtì ibi nyamaki yẹ̀mẹ̀jì chẹ́kọ̀dẹ̀ yìnyínà yẹ̀jẹ̀ kazẹ̀ nílò lòmìnira wà hàtútì mafẹ́ yìí zùmẹ̀ ìwò sọ̀kọ́gbọ́n nǹkan ìbàdàn ní bẹ̀rẹ̀ gbàyìn etí yẹn gbàyàn ẹgbẹ́ náà yẹn gbàyìn yẹn gbà mọ́ etí yẹn náà ti gbẹ́ náà wọ́n mọ́ ìgbà níbi yẹn náà di yẹn tó etí ń pè yẹn náà yí yẹn jí wọ́n ti ti di yẹn náà. sọ̀kọ́gbọ́n kangabenci yi suna súná tí yẹn gbà fábẹ́yà yẹn yẹn gbà tá tí yẹn gbà yẹn zùmọ̀ yẹn gbà na wọn náà nǹkan ìkàmìnà yẹn yẹn gbẹ́ta.

àti pa sòkò ìpanu ń jẹ àná ń báyìí àtò ilé ìpanu lànà ìgbé sòkò yà ní pa sòkò náà ẹgbẹ̀gbẹ̀ da ẹ̀gán ẹtún náà ìjọ àlọ́ dáná wọ́n yẹ tún wọ́n yẹ sòkò yẹn ní bẹ́ẹ̀ dáná wọ́n àbẹ́ yà anabi gaya àwọn gan pátá tọ́lẹ̀ délé yẹn nására náà tọ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ débá ní ẹ̀kí mọ́ nására náà dàgbà yẹn bá sòkò bọ̀ yọ lànà dáná ló ti sọ́fin bá yọ̀ dáná yẹn náà aláwọ̀ wẹ̀ yà ẹ̀ gàdá da ya tunne tun su koyo da a dizan dodo na ga wumini abu inan na babuna annabi gagaga ta yi ga fefi kataloci ejo da na ga kagoro ga tuna mutu ga tiya da bana wuna mutu dulere tutu sọkọ gan ebo yìí mọ zawani yìí tsinle ìgbé yẹn fi gbẹ yẹn ejo na yìí mi la yẹn fi fiye wọn ila wi ku tiya ele de doji ila ila ne fi ba ye boni ku tiya ye ke doji so che su ne ke ne fi ba yona na'am innal ladina tawallaw minkum yawmal taqal jam'an innama istazallahum ash-shaytanu bi ba'd ma kasabu ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم سخوك إيه لأن مجاب بيشيم من يبونا nga e fana musulmi bi kafiri be je kudu ya gunkuna an da na musulmi ji shara a cin na e e ya na tuci soko bona sai dai shetan òyìnbó ya ńlọtí ní akáyínló àti lọ́nà ẹgbẹ́ pẹ́ pátí ó ẹgbẹ́ ya de sanu yi de sana ye de tebo ati akun so ko be pipa nti ne pa na ngare la ta sara yanzu so ba ego so ti gan fa be yi e so ti tu ne fa be wuji na nga so ti o mo egun yu يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا fil abu. إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير سكوبة مجال ما جنة ebe afe bishe mana wucin na jima na ya bi afe gabe na yi caji na kami na aga tiya a daga lo ekuna kuma aga fe kumbo nina afe afe gaga da ya e ga etun na etu soko a landon da tu mini agwa eh ama awu landon mini agwa soko ga yi nana la ebe onlu fe wato zunzun ya da ne je gaga nana ne bajo so ko nga ye wo nga me de rayo so ko nga che tuna ye lonemi wala in qutiltum fi sabilillahi aw muttum la maghfiratun min Allahi wa rahmatun khayrun mimma yajma'un abe kana ye wo e kon e boso ko na kɔma yi zi mbɔzi iye tsi tu be wo yi be imani dide fi para daga yi ba soko to ye gun ye soko nga yi ne zi do ko ye kadana. wala in mutum aw kutiltum la ila allahi tuhsharun. iye ka tu be wo yi kɔma awo ye wo ye kun kebe keji de wo ye ba soko sa ko ye lu. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين ليه بنفسه قبنه adashiya ibana waga fe zane ya gaba ya ana yana ya ba wace atube ayi a ga soko ga fabi ayi ta soko waya agasa ne ndondo na waga jina waga da kpagba waga yau ji amaga waga jima apetu soko ee soko mwajin yebo da na je petu na ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون sai suna rama goyi ku can iyaye zandon zandon na cikin waye gikunan su kuma ga ruwa ya yi ba zangon bebe mana tunke ya na ban bene su kwaya ba pate mo nina so ci mga ya ya so ci e gari zanna so ci e gari ya tuna na buje ya kena wa ma kana bi nabiyyin an yaqul wa man yaghlul yati bima ghalla yawm al qiyamah ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون سكون واغو انبيا na na yana da kuye kare kuma na kuji ji annabi an da ci soli mini wana zangon da maza yana kuye kaci da kuma na soli to ala gawa alkiyami ba da wa birbe wuce agule yake ngallan wana so kuma ga bata wayani don da ya tunu a ta bi na اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير sọkọ́ mẹ́rin náà lẹ́nu dàgbà mi túbọ̀ èyí yẹn mi túbọ̀ èyí yẹn sọkọ́ ń gbà wọn ìwọ náà adúlá àmàpá gẹ́nìmẹ̀ zànà ètò ìyìn náà èyí yẹn sọkọ́ ń náà wọn ìlú ẹgbẹ̀jẹ̀ bàtà méje méje anamọ̀yọ ọmọ bínú jẹ́ anamọ̀ àti ọmọ bínú jẹ́ anamọ̀ káyọ̀ ẹgbẹ̀jẹ̀ هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون lánàá yà fi tí wọ́n yọ ẹgbà sọ̀kọ́ sọ̀kọ́ wọn ṣe tún لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ee eh, sokotwara ya ega eh, buruji na yi imbayi tuchinu tutu imbayi tuchinu tutu fyano mini ya nyara tsona tuchinu che baraji ya sokoya da neji unto atu atu unto fina ume ume ume gabe shikaji ume ka tu ya lita litafi ume waye ga maga to hukunci na fi litafi na ya kwanda zanen ya fi kafin litafi nun be na a ka bi na goye ke na. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنا هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. هي غير ما نجي من مسجد ya gami mace na na bai da na ba sun fede wana ya gada ce ko bai za da ciji ya ci a giko da wacce ji ci a ya giko abu ke mimacin na gada da ya na e eh, mimacin le n gada da ya mimacin le duji wuce n da za da ciji ya yi na ya da ce ko bai yi na ya ci a da fe ga kamina mimacin na gada ya na babu na fedio gana annabi awo daga eba soko na ci so ga yi mu mabaya na eba ya tobo mu ci